Zama masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitocinmu da aka saba kamar haka 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din. Idan aka shiga kasar Ghana kuma a kuma su za a iya ji mata alfar rediyo ko kuma shafin mu na yanar gizo a VOA hausa da kan masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Har ma da wadda yanzu kuka gama jinta. Hafsat Maina Muhammad. To sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne a game da harkar lafiya kuma a yau goma ga watan mayin shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan lafiyar mata masu juna biyu. Domin mu ji shin ta yaya ya kamata su kula da kawunansu su a kan kansu matan kafin wani ma ce ya kula da su kama daga motsa jiki cin abinci da dai sauransu wannan ne sa muka kawo Hafsa ta taya mu zama nan mu dan tattauna duk gaba ɗaya tare da likitan da zamu kira mu ko Hafsa. Mm, Allah ya To haka yake to Safina wai me mutane suke cewa akan wannan batu? To Usman Tukur Haraka tsohon garin Rijau ya ce ai babu abin da mai juna biyu take so kamar kulawa da abinci mai gina jiki da ƙarshe ita kuma lokaci-lokaci eh, tana motsa jikinta. To bayan karanto sakonnin amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota za mu baku damar bugo waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da jin yadda kuke taimakawa kanku ko mata masu ɗauke da juna biyu. To yanzu haka sai in ce bari kamar yadda safina ta ce mu fara da sakonnin naku inda muka ce shin yaya kuke kallon lafiya ko kuma kula da lafiyar mata masu juna biyu. Bari ku ji wasu daga cikin amsoshinku. To sakon farko ya fito ne daga angon Fatima baban su unguwar Jaji Fatiskum ya ce kullum ina bin ku domin jin bayanai amma yau kuma idan kuna biye da ni to zan baku bayani. Mm. Ina da tabbacin matan ƙauye ne ba sa samun kulawa sosai domin akwai wata amarya da aka kawo ta wani asibiti suna magana da yare ne suna cewa aure in ba a zamani ba wai komai sai da awo amma wance uwar juriya kusan shekarunta 20 kenan amma da wuya ka ji kanta wurin haihuwa wani lokaci ma sai idan idan ka tashi da safe ka ji mm. kukan jariri kawai kuma babu abin da kuma babu batun koda siyan paracetamol ne da sunan nakuda. Oh, wato wannan awo awo da ake ta zuwa din su gani suke kawai yawa eh, ne. Eh. <laughs> to to kowa ai da irin jikin shi kuma lafiya ai ita ce aka ce ka tarere ta kafin ta shabi ko? To sai kuma mu je ga Umar Bello Modibo Wuro Biriji. Ya ce hakika mace mai juna biyu na buƙatar kulawa ta musamman. Da farko dai ya kamata a rika zuwa awon ciki a asibiti sannan a hana ta saka kaya mai nauyi. sai kuma a riƙa ba ta abinci mai gina jiki allah ya ba mu zuri'a ɗaya ba amin fatan mu allah ya sa mu dace sai suke mana sakon fatan alheri a cikin yau da gobe. Mm. Mm. Sai Nura Muhammad mai Apple Gusau ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika mace mai juna biyu tana tana matukar buƙatar kulawa ta musamman mm. domin kula da ita shine zai bata damar kula da jinjirin cikinta har zuwa haihuwa babu wata matsala Allah ya sa mu dace amin to amin amin sai kuma ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salamu alaikum yau da gobe Uh, babu shakka kamar yadda muka ji malaman kiwon lafiya suna ta faɗa akwai buƙatar bawa mace mai ɗauke da juna biyu kulawa ta musamman domin samun saukar da abin da take ɗauke da shi lami lafiya irin kuwa abubuwan da suke cewa ya kamata a kula da su shine sun hada da kula da abinci mai gina jiki da kuma awon ciki da barin aiki mai wahala wato kamar irin ayyukan da zai wahalar da ita kenan da hmm. sauran muhimman matakai ku tashi lafiya sai Sulema Adamu Tandar Fatuskum ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika ana ba su kulawa yadda ya dace hakika ana ba su kulawa yadda ya dace sannan a mm. dinga duba lafiyar su mm. sannan su ma za su daina yin wasu abubuwa musamman ayyukan cikin gida a tashi lafiya an ta safinatu da usman kabara to mun gode sai a tahiru hashimu taraba ya ce abin da muka sani game da mace mai juna biyu shine kula da lafiyarta da kuma samar mata wadataccen abinci mai gina jiki da kuma zuwa au akai-akai sai injiniya aminu aliyu fakka ya ce salam yau da gobe a gaskiya mace mai juna biyu tana bukatar taimako ba ta son hayaniya tana son kalamai masu daɗi na shiga kunnuwanta domin ƙara mata karfin jikinta mhm. to sai ibrahim b muhammad zurmi ya ce yau da gobe ba wai mai juna biyu ba ko amarya wani bai san yadda zai yi tattalinta ba balle mai juna biyu wato ko da amarya <laughs> akwai takaici sosai ga yadda wasu maza ke tafiyar da lamuran matansa Allah ya kyauta. To amin. Eh. Sai mande ta damfa ya ce ko mace ce ko namiji mm. ta ce tattalin mace mai juna biyu shine tausaya mata da gaya mata maganar da ba ta bata mata rai da abinci mai kyau da sauransu ai eh, to sai kuma nasiru ciro ma simiyau allah sana faɗa daidai ce kulawar da ya kamata a bata su ne ta rika samun abinci mai gina jiki ta rika zuwa awon ciki akai akai a rika taya ta aikace aikacen gida ta ta menene ta rika kwana a kan gidan sauro a cikin gidan sauron ne. <laughs> sai eh. idan muka koma shafinmu na twitter at boda in kaibu ya ce yau da gobe sai kun zo karkara mm. ku ga yadda mata masu juna biyu ke shan bakar wahala maganar tattalin su kan ma bata taso ba domin su ne aikin karfi kamar yin faskare ɗebo ruwa a famfo da kuma sirfi da dafa tuwo da sauran aikin wahala. to za mu ji a bakin likita da ake cewa su motsa jiki wannan ya fada motsa jiki ko ko ya mm. fada wahala ne mm. eh to sai kuma sakon atun musa hadarin asuba ya ce yau da gobe sai allah to gaskiya ni kam ba magidanci ba ne kun ga kuwa babu abin da zan ce da ku sai dai ku tashi lafiya ba tashi lafiya ba ka saurare mu <laughs> <laughs> sai daga ƙarshe a tarabiyu gmd ya ce yau kam akwai ta domin wannan tambayar ban da amsar ta amma hmm. zan saurare ku domin na ji bayani dalla dalla kafin hmm. da ya aure likita ya mai sharaɗi don kiyaye lafiyar iyali na ka ji bayani to mun gode ya ci gaba da aiko mana da saƙonni <laughs> To yanzu kan kamar da muka ce za mu ji ta bakin likita sannan kuma za mu ba ku dama ku buga mana lamba a wayan mu domin ku yi tambayoyin da kila za mu haɗa din mu dan ta tambayi likita a ciki. Lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akan ta za ku same mu. To yanzu na ga salamu alaikum. To ina ga bari mu bari mu dan gaisa da likitan tukunna mm. eh, salamu alaikum likita wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to da wa da shigowa salamu alaikum likita yawwa To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs> To, dakta da wa muke magana yau. waka bakin mai ita tafi daɗi ne cikakken sunanka. To, sunana Dr. Abdul Muhammad Bukola ni babban likita ne ta fannin harkan mata da aihuwa. Mm. Haka, to wato ƙwararren likita ne akan fannin mata da abubuwan da ya shafi su kenan. Fannin mata. Eh. Yawa shi. Masha Allah, haka eh, To, Dr. Popola yawanci muna magana ne yanzu haka akan maganar juna biyu na mata wanda kuma kowa ya san mace na da juna biyu zaka ji kamar yadda sakonnin suka bayyana a kula da su a yi kaza a yi kaza yawanci mutane sun dan sani amma kila yanayin aiwatarwa ne ake samun matsala da farko me zaka ce mana akan mace ma mai juna biyu kafin mu samu wanda za su kira kila su maka tambaya ai mace mai juna biyu tana bukatan kula sosai don musamman ita juna biyu da kanta ma ai babban hatsari ke ga mace to a ce kuma ba ba kula da ita ba kuma ba na tarshen ba da abinci da ya kamata da kuma dan farata mata rai abin zai ke hmm. su taru su mata yawa kuma su kawo illa ga ita matan da kuma shi yaron da ke cikin ta eh, wani zuban ma yara biyu yana ba daya ba ko kwafe da maka hmm. kaga babban illa ne so suna bukatar kula sosai ta fannin faranta musu rai ba a mm. wasu ana bata musu rai don kar wani magana su awon jini haka mm. yawa kamar su awon jini mm. kamar su awon jini da ke sa su irin kamar su zige zigi haka wanzu ma yana iya kawo ma a samu matsala wurin in jari da ajiyar zama ajiye ajiyar ta so ba ka da wani awon su faru kuma abinci shi mai daɗi masu kyau masu gina jiki tana bukatar shi wa kanta da kuma shi yaron Mm. don ma bai ta ba zai iya shafin yaron kuma ya shafi yaron ai shi yaron ma ko da ai shi ma sai ya samu matsala wurin fahimta yawa mm. fahimta tsalle ya kaɗan shafi su su da wasu abubuwan su mm. to kaga ashe kula da ita ta fannin faranta mata da kula da ita ba ta sutura ba ta abinci masu daɗi suna da muhimmanci sosai to likita kamar yadda zaka ga wasu matan za ka ga idan suna da ciki in suka yi abu ko na fushi ko na fada ko hmm. na abu sai ka ji an ce ciki gare ta ku yi mata haƙuri. To haka ne likita in mace na da ciki tana da saurin fushi din haka ne? eh kin san yanayin jikin kowa daban-daban ne eh. abin da zai maka sani da sosai shine da gaskiya da yake mace wannan suna samun canje-canje a kowane wata a jikinsu hmm. to akwai wasu wannan awon da suke kawo canje-canje da su da kansu kansu su kan fidda wasu alayi da yake yi lalle ya kamata shi mai gidanta ya dan ya saurare ta ya fahimce ta hmm. in ba haka ba sai ya su masa matsaloli yawa yau alif ta ma ita ce tambaya ta ta biyu <laughs> wani kira za ka yi ma magidanta su kuma kuma iska gaba mace da an yi magana ta hausa ma wanda kila da ba ta ba ne kar shi ma ya haye si kan katanga <laughs> yauwa yauwa na farko dai kai shi mai haye mm. idan saurara shi amma dan ba haka take ba da mm. wani kila take ne sai dan saurara ya dan bata dan lokaci in yi tsarni mai dan fita ya dan je can zuwa kafin ya dawo mm. ta dan yi kasa kaga kan maza kuma tana ma roƙon ba shi hakuri da kai ai da zuwa musamman zai yasa ne mai hisa na wannan magana amma ya koyi a ga sai Allah ke la lafiya Allah insha Allah eh, eh na bukatan da Allah dan fahimce su haka da kuma dan ba su haɗin kai musamman a kwaci To kafin mu ɗauki waya bari mu ga Hafsa za ta tambaye ka ita ba. Likita a ce misali a matsayina na mai ciki me ya kamata in yi wajen atisayi wani irin atisayi ya kamata in yi wani irin motsa jiki ya mm. kamata in yi susurfe da niƙa na ciki eh susurfe da niƙa da su ɗebo ruwa a cikin garwa garwa garwa haka yana ciki a a a ba a so da irin ciki zama to dai zai sa mutum ta zama ita mara idan raguwa ko hmm. da shi kwanciya ba a komai har sun sai irin ƙananan ƙananan ayyuka dai dan dan tafiya kaɗan ba mai tsanani ba dan hmm. kaɗan ko ta gaji masana tafiya ma za ta dan wuta. to hmm. wannan da ya danganta ga yanayin cikin wasu kwata-kwata ma an suna da matsala a ciki hmm. kamar da suke ganin jini haka tun lokacin da cikin bai kai kawai na kamar yana barazanan bari hmm. ko irin ruwa ya dan fashi ko da wasu abubuwa kuma suna da irin dama can suna yawan samun matsala ko wurin haifan yaro irin yaro na yawan mutuwa ko ana samun matsala ko haka to irin wannan ba a kai abubuwan da likita shi ya san yadda zai faɗa ba to likita kamar da kafa amma ba bai a kamar wai in ji safina a <laughs> ah, daka a ah, ah, daka wannan bayi yanki ne mai dalbi gaskiya ba su ba su mace mai gina tana yawan da suna daka mm. ba su to ga wani akan layi eh to ba a san daka safina <laughs> to ga wani akan mm. layi salamu alaikum wani ne a layi Wa alaikum salam mai gida kuna tare da Imam Kasimu karamar hukumar Bauchi Tora State. To Imam Kasimu muna fatan kana tare da likita sai ka tambaya mu ji me kake son ka sani game da maganar juna biyu na mata din da kula da su. Eh shi ne daman kamar tambayan da na so na yi shi ne gashi na ji kamar kuna oh, aiwatarwa ni dai yanzu na oh. farin ciki kuma na farin ciki da oh. na shigo wannan gidan radio na farko wanda na ta dace wannan ne ma Allah bai sa na shigo ba. Insha Allah zaka ci gaba da samu. Gaskiya muna maka marhaba. To sannan likita tunda shi ya kace kafin mu samu wani kamar a da da ya kamata mm. eh, masu mm. kamar likita kaga yawanci matsalolin gaskiya wa'anda matan da suke karkara ne kamar yadda mm. wani mai sauraron mu ya ce ya ce matsaloli na karkara kuma likita da kai abinci cika a karkara shekara da yawa da mutane za su iya mata za su iya ci su samu karfin jikinsu mm. kamar za ka iya gaya mana wani abinci cika ya kamata matan karkara wanda ke zagaye da su ga nan su ci wanda mm. zai kara musu karfi da lafiya da kayan itatuwa ma shi ne zai gaya mana mm. ai ba wani abinci daban ba ne ake ci yin akwai ciki da ba a ce lokacin da babu ciki ba yadda aka saba cin abinci dai haka ya kamata shi ake bukata yauwa ba wai kawai a ita an ba dai cikin ya da matsala ko gaddama ba mm. ina ake tsara misal misal eh kamar tsara abin da za su ci ila yana dan da wasu kaga wannan dole ne eh yana dan dokewa eh to kaga irin wannan ne don su samu matsala irin wanda to ina ga bari mu eh, to ko mu sake bari mu sake buga lambar dama ko ni yana kan layi sai mu ji tambayar shi sai mu sake lalubar ka mu ga ko zai fi kiliya yanzu yauwa to bari bari mu sake gwada ka mun gode to to kun ji mm. ta bakin likita na so in mishi tambaya amma in ya dawo zan yi tambaya eh. daman tambayar da zan mishi shine ah, shin idan kaga akwai magungunan da likitoci ke bawa mata in suna da ciki eh. wanda za su dinga sha domin ya kara gina jikinsu ya kara musu oh, kuzari da sauransu eh kamar wasu sinadarai ne na magunguna da ake hadawa eh. na mata musamman ana ce mishi prenatal eh. wanda mata masu ciki sukan sha kafin su haihu hmm. kenan ana ma so su sha har bayan sun haihu duk yana taimakawa eh ina so mishi tambaya eh in ji me muhimmancin wannan eh gaskiya ne tunda an ce wai me tabarmin ido ya kamata ya fara kuka da wuri eh, shine to misali yanzu eh, ku ne kuke harka da ko in ce kuka san sirrin mata ku kuka san kanku da eh. kanku shi sa na ce duk ku zo ku inda ni na magana haihuwa sai dai mu ce bari mu yi ce fani ne sai dai reno sai reno yawa to misali yanzu kamar wanda ya magana a karkara yanzu akwai wani kabiru oro da ya turo da sako yake cewa ya ce salam yau da gobe gaskiya mu nan zamfara sai godiya saboda ana kulawa da mata masu kaga haka ake so to kin ga zamfara ya ce to a zamfarar birni ko ko ƙauyaku shine ya kamata ya eh, zama ko ina kenan eh. shin kina ganin cewa matan ƙauye suna shan wahalar gaskiya ba sa samun kulawa yadda matan birni ke samun kulawa to zan iya cewa akwai ah, na farko akwai sakaci kila na biyu kuma akwai irin halin babu ruwana hmm. to saboda haka sai su ga cewa kaga kuma akwai irin wato tunane-tunane da irin yardar da mutanen ƙauye ke yi na cewa in na je asibiti ainihin raguwa ce oh. ko kuma mazan ma ba sa barin matan su je asibiti eh. akwai irin wa'annan abubuwa eh, yawwa sabina kin ji magana da ta yanzu na hmm. maganan cewa wasu mazan sai su hana a je asibitin hmm. au kamar mm. yanzu wannan da ya bada sako yake cewa ya ji suna magana da yare wai sai a zuwa wani awo in eh, ba haihuwa zamani ke hana zuwa awon kuɗi yawa an samu likita eh kuɗi ne ke hana zuwa awon wata ai to bari mu ji da dinga fushi kenan yana eh. faɗa saboda eh. ya gana tunani saboda za ta je abin da zai je kashe kuɗi to za mu ji a wurin likita ana kashe kuɗi ne an zo din assalamu alaikum likita ka dawo ya wato ina ga yanzu ya ku dama Likita daman ina da tambayar da zan maka kafin eh ah, muna jinka ka eh daman akwai tambayar da zan maka na ce shin akwai magungunan da likitoci irin ku ke bawa mata uh, masu juna biyu a asibiti idan suka je awo ko kuma idan aka gano suna da ciki irin uh, magungunan da yake kara musu kuzari haka da sauransu shin me amfanin waɗannan magungunan kuma me amfanin mata idan aka ba su waɗannan magungunan su tabbatar sun sha magungunan e magungunan nan suna da amfani matuƙar sosai ba na farko dai ke ga da shi dan nan daga cikin jinin uwan zai ba. Mm. eh to ina ga layi suna ka ne mm. eh, don su samu isheshe eh mm, wata yana ƙara jini kenan kawai ƙara jini to kaga yawa ya daga cikin magungunan nan yana ƙara masa jini ne sosai kaga ko da dan ya bi idan kuma hmm. ta zo wurin nakuda ta dan zo da dan kadan to ba za a yi magana da an da karin hmm. kaga shi ne hmm. shi sa muke shawartar su ko da yaushe ya zama duk suna sha eh oh banda wannan kuma ko wanda yake ki magunan amma da ki maka wurin wasu a wasu cututtuka da yara ke kan zuwa da shi da wannan shi wannan dan magani ke ganin yake da su oh yan cututtuka yaran tin yana cike ma kuna sha su zo su haihu a su su haihu ba sai su ɗauka ko kun sha su kawai bai amfani da yake ba sa ya kare yaron ga samu su cikin da ya kamata ya samu a ciki ba musamman wanda suke da wannan abu a cikin dangin su da wasu. Eh to ga ga wani akan layi bari mu ji tambayar Ba ma cikin ciki ko su sha ba. Eh eh ba ma cikin ciki ba na rike nan kafin ka dawo ba ma cikin ciki ba. Eh, Salamu alaikum. Suka gama haihuwa ma suna wa alaikum salam So ba su su fita rain Eh. Salamu alaikum. To ga likita ga wani. Wa alaikum salam da wa muke magana. kina magana daga Hassan ne daga nan Ondo. To Malam Hassan muna jin ka. Mm. wani taimako ake ba iyali idan sun samu juna biyu? Mm. Kafin a je ga taya ta Tambaya nake son yi wa likita. To yana jin ka. Yanzu kamar mata da ake cewa in sun aifu. Mm. Wai wata shida da za a ba yaro nono amma za ka ga wasu iyayen suna cewa ba a ba yaro nono na farko sai an tace. Sai an tace an zubar. To fa. Eh sai an zubar tukunna wasu za. eh oh to layi ya kace amma dai sakonka ya shiga mm. mun ji shi eh, likita ka ji abin da ya ce hello yawwa ka ji shi ko eh na ji shi yawwa to me zaka eh, ce ai ya ci ai da rashin kai layi ne yana gargada sosai eh oh kace na farkon no no kuma wannan shi ne yake da wasu da da yake zuwar nonon ma nan gaba a da shi shi ba yaron kusa da shi zai ba shi da karfi ganin shi gobe da yara suke samu da wasu so ana zub da abin da ya yi bukata to lallai bai kamata ba eh, ai ina ga likita ya hakuri sai mun sake lalubo ka gaskiya amma dai na ji ka ce wannan na farkon da ya ce ake zubarwa shine ke na farko mai amfani eh, Eh, bari mu mu samu likita mm. da na taba sanin wani likita da ya ce eh. mace mai juna biyu in ta haihu mm. Mm. mace mai juna biyu in ta mm. haihu ana son da ta haihu ma mm. ake son ta fara bada nono eh wato na farko ne wannan ruwan nono na farko shi ake son jariri ya fara wannan mai kalan ruwan bauren kenan eh shi ake son ah. jariri ya fara sha shine yake da kwai eh, amfani shi ina ga magana da shi ma yake sai kenan layin na eh, to dan layin ya katse ne eh. ina son da wani likitan ne ta faɗin haka kaga kamar anan in ka je asibiti sai su ce maka ma magani ne wannan ah, mai kalan ruwan bauren shi ma kin ga yanzu ya fara faɗan amfanin da yake wa yaro ma a jikin ya sha wannan din yace akwai wani likita da yace min safi na yace idan mace ta ga cewa ma ba ta da wannan eh. ya kamata ta dan ta damu kaɗan eh, saboda ya eh, kamata ta samu saboda ya kamata ta samu wannan to ga wani nan da wa muke magana wa alaikum assalam sannan ku da aiki yawwa barka da haka da wa muke magana kuna magana da Muhammadu Sani daga jihar Zamfara garin Gusau. To Muhammadu Sani. Ma ina kiran ina kiran ku daga nan kudu kudu. To muna jin ka. to masha Allahu na ji mawaludin da suka tattauna mu gaskiya a jihar mu ta zamfara alhamdulillah muna samun wannan to ku bi kenan wani kabiru oroma ya ce kuna samu eh ku bi kenan wani kabiru oroma ya ce kuna samu muna jin ka Wallahi alhamdulillah kuma din ni da kawai ana samun wannan gudunmuwa ta likitoci. Yalla dai kiran da zan yi ga hmm. mazaje da matan su da Allah su taimaka suna barin su zuwa wannan awon da yana da muhimmanci sosai. To mun gode sosai Muhammad Sani. Da kuka kawo mana Allah shi kara muku ladar da ke ciki kuma Allah sa mu gane mu gyara dukkan mu. Amin amin. Mun gode Sabinatu eh, sai na ga cewa hmm. likita ya dawo eh, ai to eh, ta zan za mu tattauna ne ba kai. Jazib <laughs> a baki. Yau likita ka dawo. Eh, eh, Yawwa, to ɗazu da muna magana akan ruwan nonon farko da aka ce a zubar da shi. ai yaron da bai samu ya shawarar nonon farkon nan ba ai ba karamin asali ne gare shi ba mm. ya fi duka sauran ma ruwan nonon nan gaba amfani mm, na farko ake bukata a ba yaro sosai shi ke da wasu abubuwa da yawa da zai kare yaron daga samun wasu jirka zai ba shi karfi zai sa kwalonsa ma ya jawo ya hmm. zamanto irin ko a makaranta ya je ba za a ga sa ba cewa da kike wai hmm. ko na zai fahimci wasu abubuwa da yawa hmm. da gaskiya nuna farkon na yana ba ne so da eh, shi wani shi fahimta zubar da shi bata taso ba eh, wai a zubar ana zubar da amfanin ke <laughs> eh ainihin shi ne ainihin ma nonon da ake bukata ba eh. eh yanzu misali yanzu likita wace wace kafin mu sallama da kai misali wace rawa ce mu maza za mu taka saboda bayan su sun taimaki kansu mu maza kamar masu hannu zuwa asibiti kamar wanda ya kira daga karshe ya ce masu mazan sai su ce ba za su je asibiti awo ba za su tura matan ba ko ba za su basu su je ba me zaka ce wace rawa mu maza za mu taka Eh, na farko dai gaskiya nan fara nan barkar da su kuma su gama su gane cewa lalle mata da suna bukatar haɗin kai maza da su mm. idan su maza da suka fahimci a kan to suka ba su haɗin kai to ba su yadda zai gaskiya za su don mata suna son ba mazaje ne yawanci suke samu suke masa ne yana zuwa ko kuma su za su je hawo ko kuɗin motar za a bata ran da litin taka ne ka zika dawo ko kuma za ta jawo ko duk da ma'ayan ayi a rikin gwamnatin Najeriya sun bambata ma wasu irin awo da wasu abubuwan awo nan ba na ba su ba. Na Ya kamata a ce ko da ɗan wani ba san ba ta tarihi ka gani sun da samu kalifan ba. Ko da yau ta gida zan yi wani za su zama da ɗan wasu abubuwa suke. Amma ba a ba komai kuma za su sa za su yi kuma hukumai Eh. To mun godi. Eh likita ai dole saboda lokaci dole mu dan tsaya a nan kuma ga layin yana ta tangarda amma dai kan mun gode kwarai da ka eh, sami eh, an samu da tambayoyin mu sosai sosai. Mm. sai wani jikon za mu sake lalubo ka insha Allah. Mm. Eh wato layin ne na ta tangarda mm, amma dai ah, bayanansa sun fito an dan jijji abubuwan da yake. Na ce ka san mu kullum 'yan Mm. ka ganin an zauna lafiya ne eh, kullum eh, yan san ganin mata da miji sun eh. zauna lafiya ne <laughs> kiran da zan yi ma maza akan matansu usman wani abu ne mace mai ciki mm-hmm. gaba ɗaya rayuwa ta canzawa take yi. Kamar yaya. Duniya ma ji take ta ya canza. Oh, eh. Idan Allah ya ba ta ɗauki ciki. Eh. Komai ma ba Duniya ma ji take canji warin mm. duniya ma ya canza. Eh. So abinda nake son mazaje kira da nake son mm. yin mazaje idan matarka Allah ya ba ta juna biyu ka yi mm. haƙuri da ita. Wannan wata taran. duk abin da za ta yi ka jure ba mm. ku kuma mata ba ku je haka ba ku a fara yau eh, ku je <laughs> ne da nake yi ka san usman wata za a eh. ce a daina daka dikita ya ce a daka shikenan eh. da ta samu ciki ko tana iya dakan sai ta bari a a mm. in ke ma dai da zaki ki taimaka miji ki taimaka miji yanayin da cikin ya zo da shi yawa in na taimakawa ne kin ga cewa zaki taimaka mijin ki kina jin karfi ki taimaka amma in ki ji ba ki iya taimaka kai kuma ka ji tausayi kuma magana ki gaskiya ne magana ki gaskiya ne saboda Hafsat ni na ga abu da yawa zaki ga matsalolin aure wani za a yi aure rimi eh. rimi ana ta soyayya amma da ciki ya shigo sai kiga aure an samu matsala an ce an eh, to ai rashin fahimta sai a ce a nemo wai gori ba cikin dare eh to to sai je nemo inda hali sai je nemo inda hali dan a samu a zauna lafiya auren farkon ne in ba ta kada ka <laughs> saba radam radam kullun fuskan nan da mm. jagira da kwalli kamar ta mm. Hafsat ka zo ka waye gari ka ga <laughs> bokiti kake ajewa da tara miyau eh gaskiya wannan sai an yi da kai wanda da sani mm. Usman in tana da ciki ba ta miya inda aka sa abin da ba ruwa ba kuka ba ba ta iya shan wata ba ta son turare wata eh. ba abubuwa da yawa wanda zaka ga daga an samu cikin nan sai matsala ta samu gaskiya sai abu zama aure ya fara samun matsala kuma daga haka hmm. daga haka kuma sai ka ga shi kenan matsalar ta eh, tafi kenan kuma auren ba zai kara zama lafiya ba ita za ta ga cewa da tana da juna biyun nan bai iya jurewa ba to hmm. saboda haka za ta ga kaga ita ma lokacin sai ta fara tsanan shi eh, daga nan sai tsada ta shiga eh. ka ni kuma kafin mu kafin mu karkara shirin ina hmm. so in kira ga mata ne mm-hmm. don Allah don Annabi a dage Eh. magungunan nan dai ni ban san me yasa na damu da zancen eh, magungunan ba eh, amma kamar yadda likita ya faɗa ne eh magungunan suna da mm. amfani mm. saboda yadda likita ya ce yaro yaro wani yaron yakan fito mace ta kan dauki wani ciwo haka eh, a jikinta ba a sani ba mm. to rashin shan magungunan nan illa ne sai ka ga yaro ya fito da ciwon ido ko mm. ciwon kunne mm. ko ciwon hanci duk hankali ya tashi eh. to amma in ana shan maganin nan mata zai warkar da wani abu saboda haka in yaro ya fito sai a dan samu dan sauki a dage a sha magunguna kuma maza a dage a bar mata su je eh, asibiti ban ji kun yi magana akan kuma tsaftar matan ba a'a wannan kar su damu akai ko safi Aminatu mm. tsakani da Allah kasu damu akai wasu matan fa mm. suna nan suna tsafta yadda ta ce ne mm. canje canje yana zuwa da dama Usman wata zaka ji in kullun sai ta sha fauda so goma ta ji kawai ta abinda ma mai fauda ba ta ma san da ma hoda Safinatu banda ma hoda mm-hmm. ni ana um, banda ma hoda sai kaga gidan ma ba tsafta eh. shine eh to kai kuma sai ka taimaka ta nan saboda Allah shi ke ka taimaka in eh. kuma tana da aboki ya zama ana zaman lafiya sai ta taimaka mana ita ma ita ma zai zo kanta magana ki ya zo kanta ita ma ka taimaka mata magana ki gaskiya ne eh, haka ne in ta tara wanke wanke mu dan fada mu dan taya yauwa eh. dan wankin kayanta Usman dan share mata gyara mata gado duk ba wani abu zan nan eh ta magana a dunkule ke kaza ce ta dare ki kenan ni to bari in magana a dunkule da da da da kai hakuri mun saka a tsakiya ai shi sa ce ku zo ku zauna da ai ciwon ya mutane, ya mutane, haka kuka ce dama to misali yanzu maza ni kiran da nake musu ni nawa kiran shine eh. kamar yadda aka ce ayi hakuri a jure sannan ku kuma wallahi kar ku san garse dan an ce a yi hakuri <laughs> eh. sai ku ta shuka abin da kai aika abin da nace kenan nace kan wata ta ji an ce a daina daka kuma kula da kanta kai ma namiji ka kula da ita ka ce ga 20 mm. shekaran jiya kuma abin bature ta ta bature yake cewa teamwork ne mhm. menene teamwork aiki ne na haɗin gwiwa na haɗin gwiwa yawa saboda haka ka taimake ta ta taimake ka ita ma ka dinga jin tausayin shi kwarai ka dinga tausaya mashi eh. ka dinga tausaya ma rayuwa da ake mm. ciki kai ma ka tausaya ka ne abin da kike ji marmarin gobe ba cikin dare kika san zaki iya daurewa zuwa da safe ki hakuri da safe ki sai a kai wannan ne ya dame ka fita da goron nan ai baka sani abu wani abu Usman wata ma jin haushin mijin take sai ta bari sai da daddare sai ta ce tana son goro da fatan Allah zai sauki duk masu ciki lami <laughs> lafiya wallahi ba su kuma Allah ya ba su mun gode sosai yanzu kan duka duka abada da Safinatu Sodangi da Hafsat Maina Muhammad sai kuma Julia Lazarus Gresham wadda ta bada umarnin shirin da Mr. Rob Macklin engineer mu ne ne Usman Ahmad Kabara muke cewa ga Aliji ta nan da wakar mamana. Wayyo Allah mamana.